يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باهك ألا تكيك ونسيو من رانر تقوس لوتن تقوس شكرة 1435 da hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wacce ta daidai da ranar shida ga watan shida shekara ta 2014 da haihuwar annabi Isa alaihi salam a ci gaban karatunmu na littafin nabiyun rahma sallallahu alaihi wasallam siratun wa durusun wa ibar na malamin muhammadu thani umar za mu tashi insha Allah ta'ala a shafi na 244 inda malam ya rubutu da babban baki yake cewa rusulu quraishin ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam jakadun quraishawa zuwa ga manzon Allah annabi Muhammad tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi لما وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون إلى الهديبية malam ya ce yayin da manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya isa daidai wajen rijiyar hudaybiya wa askaru fiha suka yi sansani a wannan wato guri arsalat quraishum ilaihim adadan min ar-rusul sai quraishawa suka aiko musu da wasu adadi na yan aike littafawudi ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam domin tattaunawa da musayar ra'ayi tare da manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi minhum urwatu ibn mas'ud al-thaqafi daga cikin waɗanda ƙuraishawa suka aiko a matsayin jakadunsu zuwa ga manzo sallallahu alaihi wa sallam akwai urwa ɗan mas'ud al-thaqafi ja'a ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam. ya zo wajen manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi faja'ala yukallimu sai rika zantawa da manzo sallallahu alaihi wasallam wa kana mimma qalahu li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam daga cikin abin da ya ce wa manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya haɗar da cewa da ai Muhammad kai Muhammad a ra'aita inista asalta qaumak me kake gani ko me za ka ce idan ka tumbike al'ummar da ka fito daga gare su hal samita bi ahadin min al-arab shin ka taɓa jin wani mutum ɗaya daga cikin larabawa ijtaha ahlahu qablaka wanda ya halaka al'ummarsa ko iyalansa kafin kai tambaya nake maka ka taɓa jin wani balarabe guda ɗaya da ya halaka iyalansa kafin kai wa in takul ukhra in ba umara ka zo ba kaura yaƙi ka zo a yi idan wato ɗaya ta kasance a kaura yaƙi fa inni wallahi la'ara wujuhan na rantse maka da Allah ni ina ganin wasu fuskoki cikin jama'arka wa ara bashan minan nasi ina ganin wasu gailaye waɗanda suke wato wawaye daga cikin mutane ai akhlaqan min bashin nas abin nufi ina ganin wasu wasu gaulaye cakuɗe cikin wato jama'arka khaliqan an yafirru waɗanda suka yi daidai da su ruga a guje idan aka fara fafatawa wa ya da'uka su tafi bakka faƙala lahu abubakarin radiyallahu an sai sahabin annaba abubakar Allah yadda da shi ya ce da shi faƙala lahu abubakrin بكر ta'ala anhu sai abubakar Allah maɗaukaki yadda da shi ya ce masa amsus bedra allat tsotsi hantsar lata da kuke bautawa laraba suna faɗar wannan kalma da nufin zagi kamar ka ce uwa ka uba ka an gane ko to kusan ya hada masa gaba ɗaya tunda dai lata kuka ba da gaskiya da shi to je ka tsotsi nonon lata in zai tsotsi ya maka rana tunda sun san gumaka ne ba zai amfani ba a na nahanu na firro anhu mu kake nufin za mu gudu mu bashi wa na ahu mu kyale shi ba kowa tare da mu daga cikin mu kai tare da shi qala man za jin an masa wannan zagi an kuma mai masa da martani nan take daga rufe bakinsa sai ya ce man za shi kuma wannan wane ne mai diran mun dinnan qalu abubakrin suka ce da shi ai abubakar ne qala amma wallazi nafsi biyadi yace na rantse da wanda raina ke hannunsa laula yadun kanat laka indi ba dan kai mun wani abu na gani na faɗa ba tattare da ni lam ajizika biha kuma ban iya saka maka akan abin da kai min na alkhairin ba la ajabtuka da ka sha amsa da na amsa maka wannan abin da kai min amma kayi min abin da ban biya ba yanzu kuma a ce na bi da zagi don an ne haka kuma na faɗi ƙasa duk da yana arnanci وجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم sannan ya ci gaba da zantawa da annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi fa kullama kallama duk sanda ya zanta da manzo a khadha bi lihiyati sai kama gemun sa ya ja in yi magana sai kama gemu ya ja ma'ana ba fa da yaro kake magana ba an gane ko wal mughiratu bin shu'ba radiyallahu anhu qa'imun inda rasi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam shi kuma mu mugira dan shu'ba yana tsaye daidai kan manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi wa ma'ahu sayf ina rike da takobi wa alaihi al-maghfar yana sanye da wato garkuwa a kansa fa kullama ahwa urwatu bi yadihi ila lihiyati rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam duk sanda urwa dan sakon quraishawa ya kai hannu ina so ya taɓa gemun manzo sallallahu alaihi wa sallama kamar da yake jan nasa daraba yadahu sai wato shu'uba mugira dan shu'uba idoke hannunsa bina alisaifi da ƙarshen ƙarfen da ke jikin wato rigar takobinsa gidan takobin can ƙarshen gidan takobi ana ma wani ƙarfe da yake zagayawa to sai sa wannan gurin sai doke hannun wato urwa da shi kada ya taba musu gemun manzo sallallahu alaihi wasallam wa qala lahu kuma ce da shi akhir yadaka an lihiyati rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam yi baya da hannunka daga gemu manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi farafa urwatu ra'sahu sai urwa ya daga kansa fa qala yace man hadha shi kuma wannan waye mai duka da cewa in nesa da hannuna qalu al-mughira bin shu'ba suka ce ai wannan shi ake kira mugira dan shuba qala ai gudur yace kai ma yaudari awalastu as'a fi ghadratika ashe ban kasance ina kaiwa in kawo akan yaudarar da kai ba to me ya kawo ya gaya masa wannan magana shine mala yace wa kana al-mughiratu sahiba qauman fil jahiliya a kafin zuwan addinin musulunci mugira ya taba abokantakar wasu jama'a faqatalahum sai ya kashe su wa akhadha amwalahum idai bai kudaden su thumma jaa fa aslama sannan daga baya zo gurin manzo tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya musulunta fa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama sai annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yace amma al-islamu fa aqbil amma musuluntar da ka zo ka yi maza nufeta da kyau kakka ja da baya karɓi musulunci daidai ne ci gaba da yi wa ammal mal amma kuɗin da ka wato ainihin bi ta kansu na jama'ar da ka kashe falasta minhu fi shay baka cancanci komai daga cikinsa ba musulunci bai halatta wa mutum kudin wani to ko musuluncin bai goyi bayansa akan wannan abin ba to amma shi wato ainihin urwa sai ya samu abin gayawa mugira ta bin shuba magana da shi cewar ai kai mai yaudari ni kai ne har ma za ka doke hannuna ka ce da ni yi baya da hannuna bayan ga abin da kai ma kake kai ثم إن عروة جعل يرمق يرمق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم جعل ثم إن عروة جعل يرمق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرمق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعينيه sannan sai shi urwa ya riƙa wato ainihin ƙura ido zuwa ga sahabban annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya rika kurawa sahabban annabi idanuwansa biyu kyar ina kalle su wa yanzuru ma yaf'alunahu yana kallon duk abin da suke aikatawa ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama tattare da manzo tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi faraja ila ashabi sai koma gurin jama'a su abokan harkarsa su quraishawa da suka turo shi qala sai yace ai qaum ko jama'a ta quraishawa da sauran waɗanda suke tare suke tare da su wallahi laqad wafattu ala almuluki na rantse muku da Allah na kai na kawo gurin sarakuna daban-daban wafattu ala kaisar na je ga sarkin rom da ros shine kaisar wannan shine lakabinsa da ake masa yadda isa rauta ta gani ta faɗa to na je na gan shi a yana sarkinsa wa kisra na ga kisra ma sarkin farisa wan najashi na je na ga najashi sarkin habasha waɗanda suke dama shine laƙaban da ake waɗanda suke wannan sarautun ba wai guda ɗaya bane duk wanda ya samu wannan sarautar haka ake gaya masa kamar da ake cewa da wanda ya sarauta a misra fir'au suna da yawa sai a ce fara'ina fir'aunoni wallahi in ra'aitu malikan qattu ice na rantse da Allah ban taɓa ganin wani sarki ba sam sam yu'azzimuhu ashabuhu wanda wato ma'abotansa abokansa da ke tare da shi suke matuƙar girmama shi ma yu'azzimu ashabu muhammadin muhammada kama irin yadda na ga sahabban annabi muhammad tsira da aminci Allah su tabbata gare shi suna girmama annabi muhammad tun da nake ganin sarakuna ban taba ganin waɗanda aka girmama su irin yadda ake girmama manzo ba shi abin da ake ne yanki mamaki ga wani ya doke ma hannu ga shi ya magana daga rafa baki wani ya shi amsa kowa ya ga abin da yake daban wallahi in tanakhama nukhamatan na rantse muku da Allah wannan bawan Allah in ya kaki ya tofar illa waqa'at fi kaffi rajulin minhum face sai ka kakin ya je kasa ya fada hannun wani sun tare Fadala ka biha wajha kuma da ya tara wanda ya tara sai ga yana wato mulka shi a jikin fuskarsa wajildahu yana shashafewa a jikin fatarsa ci tuni ban ga sarkin da aka taɓa wannan ba wa idza amarahum ibtadaru idan ya umarce su da wata magana sai gaggawa ɗaya rige-rige waye zai aiwatar da abin da ya ce a yi wa iza tawadda'a in kuma ya alwala kadu ya tattiluna kai kace ce za su kashe junansu ala wabo ihidan tarar ragowar ruwan da ya zuba daga jikin hannunsa wa iza ta kallama idan kuma wato ainihin yi magana khafadu aswatahum kowannen su sai kasa da muryarsa ba mai daga murya sama da tasa wa ma yahidduna an-nazara ilaihi ta'ziman la kai ko kura masa ido su kyar suna kallon sa ba sai masa haka saboda girmamawa gare shi wa innahu qad arada alaikum khutta to ya zo muku da wani tsari khuttata rushdin wa innahu qad arada alaikum khuttata rushdin ya zo muku da wani tsari na shari'a faqbaluha ku karbi tsarin da ya zo da shi لقد أذهله ما رأى من اعتزاز الصحابة رضي الله تعالى عنهم حقيقة abin da ya gani na girmamawar sahabbai game da manzo sallallahu alaihi min i'tizazis sahabati radiyallahu ta'ala anhum bil islam abinda wato ainihin ya gani na girma da ɗaukakar sahabban annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi da musulunci mana ɗaukakar da musulmai suka samu a ta dalilin karɓar musulunci wannan abu da ya gani qad azhalahu laqad azhalahu ya tafi da tunaninsa ya ɗauke ma hankali laqad azhalahu haƙiƙa ya ɗauke masa hankali ya tafi da tunaninsa menene ma ra'a abin da ya gani mene i'tizazi sahabati radiyallahu ta'ala anhum bil islam na ɗaukakar da sahabbai Allah maɗaukaki ya yarda da su suka samu a ta dalilin musulunci wa shiddata mahabbatihim da tsananin soyayyarsu wa ihtiramihim da girmamawarsu li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama ga manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi wa hirsihim ala tabarruki bihi da kwaɗayin da suke da shi na ganin sun sami albarka daga manzo sallallahu alaihi wasallam alaihi salatu wasalam wa huwa amrun khassun bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama duna ghairi sai da duka wannan abin da suke yi ya keɓanta ne ga manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi kadai banda waninsa walidha dan haka lam yathbut an ahadin minhum bai tabbata ba daga wani ɗaya daga cikin sahabbai annahu fa'ala zalika cewar ya aikata irin abin da yake aikatawa a ghairihi alaihi salatu wassalam tare da wani manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi banda manzo ba wanda suke wa irin wannan abu ba mai kaki su tare sai manzo ba mai alwala su je su cincirin da tararruwan su sai shi shi suke wa wannan a matsayinsa na manzo saboda haka wannan neman albarkar da suke ga shi suke irin wannan amma dan wani ya zama shugaba bayansa ba sai masa irin wannan saboda shi ba manzo bane mala ya ci gaba da cewa mahama kanat manzilatu duk matsayin ko wanda ba manzon ba ba za ga sun masa irin abin da suke wa manzo ba aw balaga fadluhu wa ilmuhu ko kuma duk inda wato anin iliminsa ko martabarsa ta kai ba za ga sun masa irin abin da suke wa manzo ba ثم أرسلت قريش da urwata rasulan آخر sannan sai ƙuraishawa suka aiko da wani ɗan aiken wani jakadan bayan urwa da ya gabata wahuwal hulaisu bin alƙama shine hulaisu dan alƙama alkinani wanda ake danganta shi zuwa ga kakansu cikin wato kakanninsa ake cewa da shi alkinani sayyidul ahabish shugaban waɗanda suka yi wato haɗin gwiwa ɗin nan da suka haɗa da ƙuraishawa khuza'a da muka faɗa a baya to shugabansu falamma ashrafa ala nabi sallallahu alaihi wa sallam yayin da ya nufato annabi sira da amincin Allah su tabbata a gare shi qala hadha fulanu sai manzo ya ce ai ko wancan wane ne ko wannan mai zuwan wane ne wa huwa min qaumin yu'azzimuna al-budna kuma yana daga cikin jama'ar da suke girmama suke darajanta raƙuman da aka tanada don ziyartar ɗakin Allah ayil ibla malaci abin da ake nufi da budin dinnan raƙuma fa ba'athu halahu ku tashi raƙuman da muka wato ainihin zo da su don sokewa a hadayar mu zuwa gare shi ya gani fa ba'athuha sai ku sabai suka tattashi raƙuma wastaqbalahu alqawm bilabunin mutane wato suka fuskance shi da raƙuman da suke wato an ce labun wanda suke da nonon shayarwa raƙuma wanda suke masu shayarwa falamma ra'a zalika da ganin haka qala sai ce subhanallah tsarki ya tabbata ga Allah ma yanbaghi li ha'ula'i an yasuddu an an yusaddu an albayt aiko bai dace a kare irin waɗannan mutanen daga zuwa ɗakin Allah wanda suka yi wannan shiri faraja ila ashabi sai ya koma gurin mutanen sa kurashawa da makamantansu faƙala sai shi ra'aitul budna idona ya gane min raƙuman da suka zo da su don hadaya qad wanda an riga an rataya musu rataye da ake alama cewar waɗannan dabbobin an tande su don ziyartar ɗakin Allah ne wa ush'irat an yi musu alamomi a jikinsu na cewar wanda za a yi ibada ne da su fama ara an yusaddu anil bait ni bana ga ya dace a hana su zuwa ɗakin Allah qalu sai suka ce da shi ijlis nemi guri zauna inna ma anta a arabi kai fa ba kauye ne la ilma laka muna ga baka da ilmi kawai da an nuna ma raƙuma sai ka rudu kuma guri ka zauna an gane ko haka za a Allahu dinahu wa rasula haka Allah ya ɗaukaka addinin sai kuma ɗaukaka manzansa tsira da sallallahu alaihi wa sallam tsira da amince Allah su tabbata a gare shi wa azalla shirka wa ahla haka Allah ya kaskantar iwulakantar da shirka da masinta yinta fabil amsi akhrajuhum min diyarihim su fa ne nan nan jiya jiya ba jiya ta jiya ba ma'ana ta 'yan shekaru da suka wuce su fa ne suka akhrajuhum suka fitar da su annabi min diyarihim daga cikin gidajensu wa amwalihim suka kore su daga dukiyoyinsu maga ghazawhum sannan suka bi su har madina suka yaƙe su wa qataluhum suka wato anin musayar wuta da su fiye da yarihim a can gidajen da suka koma na wato anin madina wal yawma ya'tuna lil ba. yau gashi sune suka zo wai za a tattauna da su musulunci ya yi gaba ke. har za a tattauna da wato anin waɗanda ake ganin korarru ne ba su isa ba ai isa ta fara zuwa wal musalaha yau wai gashi sune za a yi sulhu da su in ka dana a yi sulhu ka isa a yi sulhu da kai in baka yi sabaca za a yi duk abin da za ka yi kai Allah ma haka yace wal aqibatu lil muttaqin kyakkyawan ƙarshe na gaba da suke tsoron Allah Allah ka sa mu cikin su as'ilatu lil muraja'a tambayoyi don kuma abin da ya gabata mal yace ba'atha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama uthman bin affan manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi ya aiki sahabinsa Uthman dan Affan ila Makka ta zuwa garin Makka lil qiyam bi iddati mahamin dan ya tsayu da aiwatar da wasu muhimman abubuwa masu yawa udhkurha faɗo fadus na ya je ikiraye su zuwa ga addinin musulunci na daga cikin abin da manzo ya tura shi ya yi muhimmi umara suka zo kuma sanar da su cewar umara suka zo yi ba yaƙi ba sannan ya yi albishir ga musulmin da suke zaune cikin garin makka cewar buɗi na nan tafa insha Allah mhm. akwai wani to wannan shine ba yaƙi suka zo ba wani abu ne umara suka zo wani abu ne albashir kira zuwa ga addinin musulunci abubuwa hudu hmm. yake cewa waradat ahadithun fi sahihaini li bayani fadl al-musharikin fi ghazwat al-hudaybiyah hadisai sun zo cikin sahih bukhari da sahih muslim don bayanin martaba da darajar waɗanda suka yi tarayya a yakin hudaybiya udkur wahidan minha faɗo hadisi ɗaya daga ciki Eh akwai hadisin da mazo yake cewa da waɗanda suka je wannan yaƙi na Hudaybiya ko sulhul Hudaybiya ku ne mafiya alkhairin waɗanda ke ban ƙasa wannan bayani ne na su da darajar da Allah ya musu sannan mala yake cewa qala ahad rusul quraish ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam ba'da audatihi ila ahli makka daya daga cikin jakadun quraishawa zuwa ga manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi bayan ya koma zuwa ga jama'arsa da ke garin makka ya ce wallahi wafattu alal muluki na rantse muku da Allah na je gurin sarakuna da yawa wafattu ala qaisar wa kisra wan najashi na je wajen sarkin qais na je wajen sarki qaisar na je wajen sarki kisra na je wajen sarki najashi wallahi ma in ra'aitu malikan qat yu'azzimu ashabuhu ma yu'azzimu ashabu muhammadin muhammada ban ga wani sarki ba sam sam da jama'arsa suke girmama shi irin salon yadda sahabban annabi suke girmama annabi Muhammad tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi man hadha ar-rasul al-qa'il li hadhihi al-maqula wani dan aiken ne ya faɗi wannan magana shine urwatu dan mas'ud eh. shine ya faɗa kuwa ko urwa ne shi hulas me yace shi raƙuma ya gani ko yawwa الصلح بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وقريش صلح da ya gudana tsakanin manzon Allah annabi Muhammad tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da kuma Qurayshawa mala yace bada an arsalat quraishun adadan min rusuliha bayan quraishawa sun aika wani adadi na jakadunsu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallama zuwa ga manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi lil mufawadati domin tattaunawa da musayar ra'ayi ولم تنتهي إلى شيء أرسلت بعد بعد ذلك ولم ba a kai ga ƙarshen matsaya ba ila in zuwa ga wani abu za a ce an cin masa arsalat ba da zalika rajulan min wijaha'iha sai ta aiko da wani mutum daga cikin waɗanda ake kaninsu da daraja an ce waje kamar da Allah ya ce huwa inda Allah wajiha wanda yake da kima da daraja to wujaha'iha cikin wato masu kimarta sai ta aiko shi wa huwa suhail bin amr shine suhail dan amr wa tamma sulhu anan sulhu icika aka kai ga cin masa sai da aka aiko da wannan suhail sannan sulhu ikai ga tabbata أخرج الإمام البخاري ya البخاري hadisi حديث رحمه الله تعالى ألا مدوككي جكنسا أنه لما جاء suhail بن amr yake cewa lokacin da Suhail dan Amr ya zo ga manzo sallallahu alaihi wasallam qala annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi tsira da aminci Allah su tabbata gare shi yace laqad sahula lakum min amrikum al'amarin ku yazo da sauki tunda an aiko muku da suhail kalmar suhail an kankanta mai sauki na kace dan karamin sauki ko idan sauki ya kai sauki sai a ce da shi suhail to tunda aka aiko muku mai sauki to al'amarin ku ya zo muku da sauki da duk ba aiko sauki ba sai yanzu to muna wato ainihin fata na gari daga wannan sunan da aka aiko mana mai sauki to muna ga abubuwa za su sauƙaƙa yanzu a suhailu bin amr ga suhailu dan amr ya zo don haka na ce al'amarin ku ya sauƙaƙa faƙala ha tiktub bainana wa bainakum kitaban sai cewa ku zo da mai rubutu a rubuta abin da za mu tsayo a kansa tsakaninmu da ku in ji shi wato ne suhail fada annabi sallallahu alaihi wasallam al-katiba sai annabi tsira da aminci Allah su tabbata gare shi ya kirayi mai rubutu cikin sahabbai فقال النبي صلى الله عليه وسلم سي النبي سيرا دا مچ الله سبتا gare shi yace rubuta bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai jin kan da ya game kowa da komai kuma mai keɓantaccen jin kai ga bayansa muminai ƙala suhail sai suhail ya fara cewa amma rahman amma batun rahman da ka ratso da shi cikin wannan abu da aka fara da shi fa wallahi ma adri ma hu na rantsa maka da Allah ne ban san waye shi ba wani rahman za a sa mana cikin sulhu walakin nuktub in dai kana so a sulhu nan kai dai ka rubuta bismika allahumma da sunanka ya Allah wannan na sani ne ba wani arrahman da za a sa a ciki wani rahman rahim duk daga rahmanin ne a cire su kawai a bar bismika allahumma da sunanka ya Allah anan za a tsaya ka kara da arrahmanir rahim tun gurin sulhu ba tun rubutun farko kenan bayan ya faɗa haka kama kunta taktubu kamar yadda kai ma kana rubuta haka kai kanka annabi muhammad ai kana cewa bismika allahumma ka turo mana da sako to yanzu ma shi za rubuta ba wani arrahmanir rahim فقال المسلمون والله لا نكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيم musulmi da ke gudun suka ce mun rantse da Allah ba za mu rubuta ba sai bismillahir rahmanir rahim fa qala annabi sallallahu alaihi wa sallam sai annabi tsira da amince Allah su tabbata gare shi yace da mai rubutu da umarni na uktub bismika allahumma rubuta da sunanka ya Allah ainihin mun yadda Allah Allah ne in su ba su yarda ar-rahman rahman bane ar-rahim ar-rahim bane mumin yadda mun haɗu da su akan haɗuwa akan cewar Allah Allah ne rubuta haka kaga yadda ake janyewa daga wani abu don cimma wani abu ko kakka san dare ka ce kai ai sai duk abin zai faru ya faru sai a baratun daga nan yace a haɗa a nan din rubuta haka thumma qala sannan yace hadha ma qada alaihi muhammadur rasulullah wannan shine abin da annabi Muhammad tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi manzan Allah ya yi sulhu a kansa faƙala suhail sai suhail ya ce wallahi law kunna na'lamu annaka rasulullah na rantse maka da Allah da mun san cewar kai manzan Allah ne ma naka anil bait da ba mu hana ka shiga wannan ɗakin ba da ba mu tsare ka ba magana ka ce manzon Allah a cikin alƙawarin nan ba bai taso ba wala qatalnaka kuma da ba mu yaƙe ka ba ma ai walakin nuktub ni ina ga kawai abin da zaka rubuta hadha ma qada alaihi muhammad ibn abdullah wannan shine abin da muhammad dan abdullah yayi sulhu a kansa tare da quraish فقال النبي صلى الله عليه وسلم سي النبي da الله Allah وسلم الله gare shi ce. Wallahi inni la الله na rantse da Allah ni manzan Allah ne wa in kazzabtumuni ko da ku kun karyata uktub muhammad ibn abdullah kai mai rubutu rubuta muhammad dan abdullah ai ni din da shine dan abdullahi ne qala az-zuhri rahimahullah imam az-zuhri Allah ya ji kansa da rahama cikin tabi'ai yace wa zalika liqaulihi manzo ya karbu wannan iyadda a sa muhammad ibn abdullah ba muhammadur rasulullah ba liƙaunihi saboda faɗar da i la yas'aluni khuttatan babu wani tsari da za su tambaye ni ko su roƙe ni da aiwatar da shi yu'azzimuna fiha hurumatillah wanda a dalilin su za su girmama gurare masu daraja da martaba na Allah za su tsare alfarman addinin Allah illa a ataituhum iyaha face sai na basu ko na amince da su akan wannan tsarin tun da ya yi wannan alkawarin yanzu a zo a ce sai da sa muhammad dan abdullahi ce bai yadda ba sai da sa muhammadu rasulullah to bai ba su damar yin tsarin baki to wannan alkawarin da shi sa ya sauka iya yadda da haka amma ya tabbatar musu da cewa shi manzon Allah ne kuma rantsi ya kai duk da sun karyata shi lahu an النبي sallallahu alaihi wa sallam. sai annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yace da shi ala an tukhallu bainana wa bainal bait mun yi sulhu da ku akan za ku rabu da mu mu isa zuwa ga ɗakin Allah fana na tsufa bihi mu zagaya shi mai tsawafi. fa ƙala suhailun sai suhail ya ce wallahi la ta tahaddathu al-arab na rantse maka da Allah ba za mu yi abin da larabawa za su tarka hirarsa ba anna ukhidna bughtatan su rika cewa an daga an cin mana ta ƙarfi da yaji kun zo yanzu kun shiga ɗakin Allah cikin ɗan ƙanƙanin lokaci walakin na zalika min al'amil muqbil sai dai in ka yadda sai shekara mai zuwa ba dai bana ba ka a zuwa sai an zuwa an tsaye mu har gida mun ji tsoro mun ba da kai bori ya hau yadda haushe yake cewa sai dai in sai shekara mai zuwa haka za a rubuta a sulhu ba dai bana ba fakata ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rubuta haka fa qala suhail kuma suhail ya ce wa ala annahu la ya'tika minna rajulun ka ƙara da wannan maganar zan faɗa yanzu akan sulhu kuma kada wani daga cikin mu arna ya zo gare ka wa in kana ala dinika koda kwa ya karba addinin ka na musulunci illa radattahu ilaina face sai ka da mana da shi kowace wuya zai ci a cikin mu sai an da shi ya ci wuyar ba magana ya zauna a cikin ku cikin mu zai zauna tunda daga cikin mu ya tafi qala al muslimuna subhanallah al'ummar musulmi da ke gurin sahabbai suka ce tsarki ya tabbata ga Allah mamaki kai fa yuraddu ila al-mushrikin ta ya za a mayar da musulmi gurin arna wa qad jaa musliman al-hali ya baro inda suke yazo ga ƴan uwansa musulmi na mai mika wuya ga Allah ta ya ma za a yi haka fa bainama hum kadhalika sahabbai suna irin wannan yanayi da wannan hali a wannan tsaka da ake ciki id dakhala abu jandal kwatsam sai ga abu jandal ya shigo gurin ibnu sahal bin amr dan wannan sahal din da ake yarjejeniyar da shi dan am sai ga ɗansa na cikinsa ya shigo gurin da ake wannan sulhu yarsufu fi quyudihi ina tafiya da kyar da kyar a cikin da baibayin da aka yi masa wa qad kharaja min asfali makka ya fito da garin makka ta wato anin gangaranta inda yake ba tudu ba zai tafiya sai ya gama ba a ganshi ba da dabaibayin haka ya rika tafiya da kyar da kyar wanda aka sa mari aka daddaure tafiya ai ba ta ba sa cikin sauri a haka ya zo ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a gurin da ake sulhu hatta rama bi nafsihi baina abhuril muslimina nan daga zuwa ko ya fadi a gaban al'ummar musulmi ya ci ba kauya da kyar ya karaso saboda ya karɓi musulunci a ɗaure yake a can inda yake faƙala suhailu nan take sai suhailu baban abu jandal da ya zo ga musulmi a cikin da baibayi ya faɗi gabansu a wannan guri sai nan da na sai suhailu ya ce hada ya muhammad awwalu ma uqadika alaihi kai muhammad wannan shine farkon wanda zan yi sulhu da kai a kansa an taruddahu ilayya zaka dawo min da shi shine na farko da shi za mu tafi daga nan inda za a yi sulhu nan in an gama da shi zan tafi faƙalan nabi sallallahu alaihi wasallama sai annabi tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ce inna lam naqdil kitaba ba'd to ai yanzu ma bamu gama rubuta sulhun ba ina magana wannan shiga ciki ai wannan tunda ya kawo kansa yanzu ai shi ya kubuta kuma sai da magana masu biyowa tunda bamu gama masu sulhun rubutun sulhun ba a gama ba yanzu ake yin sa إن لم نقد الكتاب بعد قال فوالله إذا لم أصالحك على شيء فوالله إذا لم أصالحك على شيء أبدا ita to ko in haka ne in ka ce ba shi a ciki to har abada ba zan yi sulhu da kai ba an fasa sulhun ba za a yi ba daga nan an daina qala annabi sallallahu alaihi wa sallam sai annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce fa ajizhu huli ina roƙon ka keɓe min shi daga ciki na ji har da shi amma keɓe min shi daga ciki fitan min da shi daga cikin wanda aka shiga da izinin ka ina roƙon wannan a gurin ka an fahimta qala ma ana bi mujizika qala ma ana bi mujizihi laka yace ba zan keɓe maka shi in baka shi ba da shi zan tafi ina na akan bakana qala bala fafa'al ice a ka yi haka qala ma ana bi fa'il ice dace maka ba zan yi ba qala mikrazun wa huwa alladhi ursila littafawudi qabila irsali suhayl sai wani da ake cewa da shi mikras wanda shine ƙurashawa suka aiko dan tattaunawa da annabi sallallahu alaihi wasallam kafin aiko suhayl wa kana mawjudan yana gurin bai bar gurin ba bal qad ajaznahu lak sai ce min kebe maka shi mun fitar maka daga shi daga shi daga ciki qala abu jandal abu jandal yace ai ma'asharal muslimin kai jama'ar musulmi uraddu ila al-mushrikina wa qad ji'tu musliman yanzu a ce a maida ni gurin arna na zo gare ku ina musulmi ala tarawna ma qad laqitu ba ku ga abin da na haɗu da shi bane da baibaye ko ta ina ɗaure ko ta ina wa kana qad udhiba azaban shadida Abu Jandal ya kasance an azabtar da shi azaba matsananciya billahi a saboda ya bada gaskiya da Allah qala fa qala Umar ibn al-Khattab yace nan ne fa sai Umar dan Khattab ce. fa ataitu nabiyallahi sallallahu alaihi wa sallama fa qultu sai na je gurin annabin Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi nace alasta nabiyallahi haqa wai kai ba annabin Allah bane iya gaskiya da gaske kai ba manzon Allah bane qala bala yace haka abin yake Umar ni annabin Allah ne qultu alasna alal haqq na sake cewa da manzo ba akan gaskiya muke bane wa aduwuna alal batil maƙiyanmu ba akan barna suke bane qala bala annabi yace haka abin yake akan gaskiya muke abokan faɗan mu akan bata suke da barna qultu falima nu'tid daniya falima nu'tid nu'tid daniya ko ko nu'ti ko nu'ta falima nu'tid daniya in haka ne me yasa za a ba mu kaskanci nu'ta ya kamata an gane akan me za a ba mu kaskanci fi na addinin mu idan in haka ne qala inni rasulullah sai manzon Allah ya ce da Umar ni fa manzon Allah ne ka san da wa kake magana ni ma ba yin kaina nake ba abin da aka san nake ko da wahayi nake aiki walastu a'sihi ka sani ba zan saba wa Allah ba wa huwa nasiri kuma shine mai taimako na ba wai yawan yawan ku ko dandazan ku ba shi nake kallo shine mai taimako na ba ku ba qultu aw laysa kunta tuhaddithuna anna sana'ati albayta fa natubu bihi ice to naji ba kai kace da mu za mu zo mu tsawafin dakin Allah ba kafin mu zo na qala bala ice an yi haka na ga muku za ku zo ku tsawafin dakin Allah fa akhbartuka anna natihi al amma da na gaya ma na ce wannan shekarar zamu dawa ku kala qultu la nace masa i baka ce mana wannan shekarar ba qala fa innaka atihi wa mutawwafun bihi wa mutawwifun bihi yace to kaji na da gaya ma zaka zo wannan ɗakin na Allah kuma zaka yi sa na kuma gaya maka yanzu qala fa ataitu ababakrin yace da naga eh, eh? qala fa ataitu ababakrin fa qultu eh fa qultin tana biye na jin hade mata yake cewa Inji umar sai na tafi gurin abubakar tun naga ga ba mafita ba wani masakada a tsakanina da manzo sallallahu alaihi wasallam sai na tafi gurin abubakar ba kultu sai na ce ya ababakar kai abubakar alaisa hada nabiyullahi haqqa wai wannan bawan Allah ba annabin Allah bane iya gaskiya annabi Muhammad ba manzon Allah bane annabinsa da gaske ala bala yace haka abin yake da gaske manzon Allah annabin Allah ne qultu alasna alal haqqi wa aduwuna wa aduwuna alal albatil yace ba akan gaskiya muke ba mu musulmi kuma makiyan mu akan barna da bata suke kala bala yace haka maganar ka take mu ne akan gaskiya akan bata su kuma suke qultu falima nu'qad daniya ko nu'ti din kamar da ya rubuta ana amma da nu'ta ya kamata a ce mabnun lil majhul akan me za a ba mu kaskanci in kuma an ce nu'tid daniya me yasa zamu ba kanmu da kanmu kaskanci ke zai iya daukan haka falima nu'tid daniyata me zai samu bawa kanmu da kanmu kaskanci tunda karɓar wani abin da suka faɗa mun kaskanta kanmu da kanmu an fahimta aka bashi wannan ma'ana zai ɗauka falima nu'ti daniyata fi dinina idan to haka ne me zai samu baiwa kanmu da kanmu kaskanci a addinin mu qala ayyuhar rajul sai abubakar yace da umar kai bawan Allah ko kai wannan mutum innahu la rasulullah ya gaya maka wannan bayanin ba manzan Allah ne sallallahu alaihi wa sallam wa laysa ya'si Rabba ka sani fa ba zai saba ubangijinsa ba wa huwa nasiruhu kuma Allah ubangijinsa fa shine fa dama mai taimakon sa mu fa yan araka ne fastamsik bi garzihi ina baka shawara rike da shan manzan Allah rike abin da ya saka akai a yilzam sunnatahu wa ta'ata abin yake nufi da gaya masa haka rukunkume sunnarsa da biyayyarsa ba naka bane ka ja da shi fa wallahi innahu alal haqq ce bar man ƙara ma da abinda zai karfafe ka na rantse maka da Allah akan gaskiya yake qultu alaysa kana yuhaddithuna anna sana'at albayt wa natuhu bihi sai da Abubakar to naji ba shi yace zamu zo mu dawo fan dakin Allah ba kuma qala bala yace an yi haka ya gaya mana zamu zo mu dawafin Allah qala afa akhbaraka annaka ta'tihi al-ard to da ya gaya ma zaka dawafin Allah ya ce maka a wannan shekarar qultu la yace eh bai ce mu a wannan shekarar ba qala fa innaka atihi wa mutawwafun bi wa mutawwifun bihi cinna tabbata maka tunda yace zaka zo kai zaka zo kuma zaka yi dawafin daki yasa yake ce masa siddiq duk abu ne ya fito daga manzon Allah shi na an gama ba ja kalmomin iri ɗaya yi eh, kome da ku shi yasa haka Allah yake iko su zalika fadlullahi ka duba matsayin Umar amma an zo gabar da kuma abokan na gaba ya gaba ba yadda ya iya shi yanzu ake so a yi kulin a sassautar ko ya ƙubula to haka abubuwan suke akwai matsayar da ake zuwa wanda kuka saba gwagwagwa an zo sai dai ka zama dan kallo da ba shi kuma da kunkun a ciki haka Allah yake iko matsayi ne Allah yake ba da shi ga wanda ya Allah ji kansu da rahama qala umar umar yace thumma qala umaru sannan sai umar yace ma ziltu asumu tun daga nan ban gushe ba ina ta azumi wa saddaku ina ta yin sadaka wa usalli ina ta yin sallah wa a'atiqu ina ta yanta bayi min allazi sana'atu saboda abin da na yi wa manzon Allah makhafata kalami dan tsoron maganar da nai allazi takallamtu bihi yawma idhin wacce nai a wannan rana hatta rajautu an yakuna khaira hasada na kajin fatan cewar wannan abin da nai na yanta bayi da sadaka da sallah da azumi da yiwar ya zama min alkhairi ya tafan min da laifin maganar da ba a ce fa kai laifi ba kai Umar abin duk da ka faɗa haka ne amma ta salan gaba da gaban da in yana ga cewar kada wannan ya zama masa matsala a mu'amalarsa da mahaliccinsa da kuma manzansa ya yi ta yin abin kirki don ya share masa wannan abin da ce hasir na cewa ya eh, yanzu kan ina ga abin da na ya ce zama min madadi na abin da na gaya manzan Allah gaba da gaba ke cewa kaza kaza kaza kaza ina ba na amsa ina kuma faɗa wata to wannan shine abin da ya wakana akwai tsaho abin da ya rage nan za mu tsaya daidai wannan gabar sai kuma mu dora insha Allah hmm. ba ni shi haka ba shi ala rasulillah wa ba'd wannan yake cewa assalamu alaikum na farko sadakar uku sadakar bakwai sadakar arba'in sadakar shekara duk shekara kuma idan ta kewayo da kuma rera zikiri idan an ɗauko gawa wai daga ina waɗannan suka samu asali Allah ya ƙara basira amin sadakar bakwai kamar yadda ta uku kai da ta bakwai da ta arba'in da ta shekara kamar yadda malam muhammad nasir al-albani allah ya ji kansa da rahama ya ambata a cikin littafinsa a hakamul jana'is ce waɗannan abubuwa dukkaninsu ba su da tushe daga allah ko daga manzan allah sallallahu alaihi wasallam alƙur'ani da bai zo da sadaka duk kwana uku da mutuwar mamaci ko bakwai da mutuwarsa ko arba'in ko shekara da mutuwarsa haka hadisai na manzo ingantattu ko da ma waɗanda suke masu rauni ba su zo da haka ba abin da ya tabbata a hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallama ya halatta ka iya yin sadaka ka yi fatan Allah kai ladan sadakar da kai ga mamacinka wannan yana da asali a addinin musulunci ba tare da ka keɓe wata rana ko wani lokaci ba a duk sanda dama ta samu gare ka kai wannan ya halatta ina da asali amma cewar sai uku sai bakwai arba'in shekara babu dalilin haka shi sa malamai suke cewa ita bida wani lokaci akwai wacce take ɗungurungun ɗinta baki ɗaya ƙirƙirar ta aka akwai kuma wacce shigo wa abin da yake mai asali a shari'a aka yi aka yi masa iyaka ko lokaci kaga ba sadaka ce babu ba an fahimta idan ta isa ga ce a asalin addinin musulunci ba wannan ne babu ba a iyakance ta da uku bakwai arba'in shekara shine bid'a amma da za ka ɗauki wani abu ka bayar dan Allah ka ce ya ubangiji fata na sa kayyar wannan sadakar da nayi abawa ne za ta iya samun kamar yadda an kai masa addu'a za ta isa gare shi ka roƙa masa gafara ka roƙa masa wato ainihin Allah yalwata kabarinsa Allah haska kabarinsa wanda duk ana iya amsa maka amma iyakan cewar da yi masa lokaci ko kuma bada wani salo a ce sai an yi dandazo ko makamancin haka to wannan bai da asali cewar idan an ɗauko gawa a tafi ana yin zikiri la ilaha illallah yadda yake an ɗauko gawar ko wani wannan imamun nawawi Allah ji kansu da rahama yake cewa wannan bai da asali ba a yi ga manzan Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ba kuma ba a yi ga wani daga cikin sahabbansa ba da ku addinin musulunci ne ce da ba a baro waɗannan ba a yi musu ba domin manzo shi yazo da la ilaha illallah ya ɗora al'umma a kai rayuwarsa ta kare ƙarƙaf akan haka kuma a ce ya tafi in har da yiwuwar a masa wannan sahabbai su ki kuma su ma su yi rayuwarsu su ƙare inda akwai shar'ancin yin wannan abin a ce ba su yi ba ya ce to wanda zai tabbatar maka da cewar shi gogo ne a addinin musulunci an fahimta ko shi ma ka koma cikin ahkamul da na mala albani ya ambato wannan bayana a ciki saboda ka wannan bai da asali kai da mamacin kai kokari kai abin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya ce ayi game da mamaci yace in an kai gawarsa daga inda kai ana binne shi ka roƙa masa abu biyu ka roƙa masa Allah ya bashi ikon amsa tambayar da za a yi masa a daidai wannan lokaci kuma ka ce Allah ka yafe shi laifukansa in ya karba maka ya yafe shi laifuffukansa to ana tambayar sa amsa za ta amsa shine gatan ka gare shi in bayan an binne an dawo annabi ce in zaka iya tsayawa kai ma addu'a gwargwadon a yanka raƙumi a fede a gyara ka zauna kai masa kai da kake da lokaci da dama haka sauran jama'a a sallame su tafi mai neman abinci je neman abincin mai jiye mara lafiya je jiye mara lafiya an fahimta haka zaunar da su sai an yi rabin awa minti arba'in in mutum ya tashi a ce ya ki tsayawa a baban wani addu'a an gane ko a kai abin da shari'a ta ce sai a amsa maka kuma baka samu matsala da mutane ba to wannan shine abin da yake daidai wannan kuma yake cewa da Allah yana so a fassara masa wannan hadisin tare da yin bayani a game da shi yace hadisin Imam Hakim ya rawaice shi yana cewa shi hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce arba'un mutum hudu haqqun ala Allah alla yudkhilahumul janna Allah ya zartar wa kansa ya ɗura wa kansa ba zai shigar da su aljanna ba wala yudhiqahum na'imaha kuma ba zai ɗanɗana musu ni'imar aljanna ba na ɗaya su mudminu kham wanda ya nutsa wato ainihin kai makura wajen shan giya duk ina gan shi a make yake ko bai sha ba za ga cewa eh wannan mashayin ta alama za ta fito a wa akilur riba da kuma mai cin riba Allah ka tsare mu wannan fata mamaya yanzu kullum tambaya na gafata malam bashi zan karba amma da abin da suka dora ba yawa wa akili malil yatim da mai cin dukiyar maraya bi gairi haƙƙin ba tare cancanta ya ci ta ba wal aquli walidaihi da wanda ke wulakanta iyayensa to da tace fassarar da hadisin yake cewa abinda malamai suke bayani akan hadisai masu kama da wannan duka abin da aka kirgo babu shirka ko akwai shirka a ciki shan giya ba shirka ba ne laifi ne daga cikin manyan laifuffuka ko cin raba babban laifi ne daga cikin manya-manyan laifuka haka cin dukiyar maraya haka wulakanta iyaye duka dai kaba'ira ne amma duk da girman su ba su kai ya shirka ba abinda malamai suke cewa hadisai irin wannan ana goya musu ayar da Allah yake cewa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah bai gafarta laifin yin tarayya da shi amma yana gafarta laifin da bai kai da tarayya da shi ba ga wanda ya so ya gafarta wa cikin bayinsa saboda haka idan bawaye ɗayan waɗannan abubuwan ko makaddara ma yesu duka ba wanda bai yi ba a ciki amma ya koma ga Allah subhanahu wata'ala ya kyautata ayyuka to ayyukansa na kwarai za su iya rinjayar miyagun ayyukansa an fahimta za ka iya laifi ka kuma yi abin kirki abin kirkin ka ya rinjayi abin da kai na laifi ta dalilin haka ka samu gafarar ubangiji so da haka ba a magana cewar wanda ya samu kansa a wannan cewar kowa haka ce za ta faru da shi a iya samun waɗanda Allah ya ji su domin hadisi ya tabbata cewa wanda duk iki da imani daidai da ƙwayar zarra a ransa ba zai dawwama a wuta an fahimta shi kuma hadisi yana cewa ba ma za a ɗanɗana musu wani daɗi na gidan aljanna ba an fahimta ko saboda to in hadisi ya inganta mai ma'ana irin wannan to wannan ita ce mafuskantar da ake fuskantar da shi cewar a'a ana gaya maka cewar idan ubangiji bai yafe mai wannan ba bai aikata abin da ya rinjaye tsiyatakunsa ba to abin da zai faru da shi ko kuma fasara ta gaba cewa eh idan yana jin ɗayan waɗannan abubuwan da ya shi yayi halal bai jin wani abu to wannan zai tabbatar masa da haka ta faru da shi ba shi ba shiga aljanna ba shi ba dandanarta saboda kamar yana cewa abin da Allah ya haramta din ni halal ne a gurina wanda ya halatta abin da Allah ya haramta kuma ya zama kishiyar ubangiji saboda haka Allah kuma zai azabtar da shi azabar da ba ranar karewa an fahimci wannan bayani Allah ya samu dace na da eh, a dama a shari'ance idan an ce alham shine malamai suke cewa kullum ma khamar al abinda ake kira da giya duk abin da ya lullube hankali sunansa giya shaƙa ake sha ake jiƙawa ake shiga cikinsa ake in dai zai tafiyar maka da tunaninka da hankalinka to sa giya eh sa giya na wannan dangane da masu shan irin kayan bayan wannan zamanin lokaci don mutum ya sha irin sai ya sami wasu kuma su rika irin su sa a kan shi da eh, wannan da abin da ya suma ba suna da laifi duk mutumin da ya yi sha wani abu na maye kuma ya zama to yana shirme da shiriri ta kai kuma ka zo kana zolensa ina barna to duk abin da ya na barna kana da rabo a ciki da kai ka san shi bai da hankali a tare da shi kake biye masa ike rashin hankali su da ka kai da kake da hankalin shari'a za ta yi hukunci a kanka eh eh ƴaƴansa ko kuma wasu waɗanda suka magabatansa wanda ko da mutu ne na cikin da yanzu ya bar wasu a waɗannan abubuwan da su ba su da asali a addini kar su da kaɗan hanyar da eh, wannan daidai ne in mutum ya wasu shi ciwo to da Allah tunda mun yi karatu cewar manzo sallallahu alaihi wasallam bai ce ai sadaka uku bai ce ai ta bakwai ba bai ce ai ta arba'in ba bai ce ai ta shekara ba ya bar abun a buɗe ga wanda yake da ikon yin sadaka ice sadakar ina fatan Allah ya kai mamacin sa wani in wannan za ku yi min marabara in ba wannan za ku banna wasu shi da Allah ina mutu kada wani ya min kada kuma ya bari yi wannan kai kai daidai za kuma aiki da wasu can na'am yadda ake sallar gawa idan aka zo aka aje gawar a gaban limamu idan mace ce zai tsaya daidai tsakiyarta idan namiji ne zai tsaya daidai wajen kansa sai ya kabbara ta farko ce Allahu akbar mamunsa ma sai kabbara sai ya karanto fatiha tiryan tiryan alhamdulillahi rabbil alamin zuwa wala dallin in ya so ya ƙara sura in ya so ya tsaya iyana sai sake yin kabbara ta biyu kenan ko sai salati ga annabi salatul ibrahimiyya in ya kai karshe sai ya kabbara an samu kabbara ta uku sai ya shiga yi wa mamacin addu'a Allahumma gafir lahu warhamhu wa afihi wa afu anhu wa akrim nuzulahu wa wasimu da khalahu wa ghsilhu bil ma'i wa thalji wal barad kaza kaza kaza idai masa addu'a cewar na yaba Allah na yabo ga manzo kai kuma haƙƙin ka dan uwana musulmi ga addu'a ne maka kamar yadda manzo ya koyar shi kuma ubangiji shine mai amsa addu'a an fahimta to idan ya kabbara ta hudu ina da dama da zai iya ƙara ta biyar imayi ta shida da hadisai sun zo kai amma wanda ya fi shahara hudu ita manzo ya fi amma ya yi wanda ma ba hudun ba ya tsura a hudun an fahimta in kana inda suke da karatun da za ka iya ƙara ka ƙara aka yi falin lalhamdu in ka san ka kara wasu za su sallama su ɗauki gawa su tafi sai ka tsaya iya hudunka i eh, karatu ne abin ai in ba a zo ba wanda bai zo ba wahala sha'ani ne da shi eh, to ya muka da magi ma da aka karbe shi ana cewa jinin nan adam ne amma yanzu ga shi kana ƙoƙarin araba mu da shi ana cewa ai likita sai dai kai haƙuri ba da aka iya hawani ne ba da aka iya magin nan ya riga ya zama jiki ko ɗabi'a ɗan adam ce duk abin da ya jahilce shi yana faɗa da shi sadaqatu idan aka yi kabbara nan ta hudu to sai kuma ka ce Allahumma la tahrimna ajrahu wala taftinna ba'da ko wala taftina ba'da Allah kaka haramta mana samun ladan wannan bawon Allah da muka sauke haƙƙoƙinsa a kanmu kak kuma ka jarrabe shi da abin da ba za ka jarrabe mu da abin da ba za mu iya bayan tafiyarsa shi dai ya tafi mu kuma da muka rage to ka tsoro mana abin da za mu kasa jurewa sai ka ce assalamu alaikum sai a ɗauki gawa a jiya ba a zaman wata addu'a kuma daban bayan gama wannan kun yi a cikin sallah in ka gamsu da abin da manzo ya ce ai aka yi a cikin sallah ka wadatu da shi zama ka wata addu'a bayan idan da sallah kafin a tafi akai gawa tafka da warwara rashin gamsuwa da abin da ka gama ne an fahimta ku kace ne eh. to yanzu kamar yadda ta kawo kayan da ka kan wani to har in an je kabarin ma kamar yadda ga musulunci ko kallai alƙibla ko manishi gafara da kuma roƙon iko amsa tambaya na to sai an zauna an yi addu'a An in an yi din ma kuma sannan su kuma wanda ya shafi mamacin nan kuma za ka sun zauna kuma nan ma sai su zama sun sake nake gaya maka in za a bi bisa tsarin sunna manzo ya ce iya wannan ta kuce Allah ka gafarta wa wannan mamashi da muka kawo Allah ka ba shi ikon amsa tambayar da za a yi masa yanzu iya wannan kun sauke haƙƙin in kana cikin bukata ka ta ka tafi ka je ka yi abin da za ka wanda zai iya zama gwargwadon a yanka raƙumi a feɗe a gyara namansa ya zauna ita addu'a shi kada ya ce sai wani ya zauna kan wani ya tafi ya ce da shi kuma munafiki an fahimta ko a'a shi aka ce da yake da lokaci da damar da zai zauna ya zauna yi wani kuma shi ma ba magana wani in in karba bane ni na san abin da zan ta faɗa na Allah ya gafarta masa kai ka faɗa wance ya faɗa ba sai na ce kaza za ku karanta ba ko kaza za ku yi ba an fahimta wannan shine abin da ya tabbata idan an dawo daga kai mamaci an binne shi an baro makabarta yayin da aka zo kuma an dama daga an ce an binne shi kuma an sallama jama'a wanda ya ga dama ya dawo gidan da aka yi rasuwa saboda bai haɗu da waɗanda suke dab da mamaci ba na yana so ibisu yi musu ta'aziyar rashin da suka yi wannan ruwansa in ya ga cewar zai bari daga baya ma dawo ruwansa in an zo an zauna kuma ce yanzu ne kuma za kuma yin wata addu'a wannan duk ba za ka same shi ba babu babi za ka samu wannan addu'o'in da ake yi ba za ka samu arsala ba ko iziya ko ishimawi ko alari bukhari muslim tirmidhi nasai ibnu majah da sauransu ba za ka ga wannan ba abu ne yazo ya hadan mana da yawa shi wato al'amari irin na addini baka da ta cewa sai abin da Allah ya ce sai abin da manzo ya koya to amma mun samu kanmu a wani yanayi da aka ratso malaman da suke daukar ɗawainiyar wannan da wayar da kan al'umma al'umma mu suka yi wance kali da su ba a damu da rayuwarsu ba to baya da suka iya sai ana dan irin waɗannan abubuwan ake kawo sadaka an fahimta ko harkar addu'ar suna harkar addu'ar mutuwa harka addu'ar aure harkar waye baya da aka iya sai ka bada kuɗin lima a gurin ɗaurin aure sai ka ba dan kaza a gurin akwai mutumin da aka kirawo shi izo isallaci kanwar mahaifiyata wacce take binta aka ja ka ce Allah yau wancan rasuwa ka zo za ka yi mata sallah ya ce ai ba shi yake rada suna a gidan ba haka ya faɗa ba shi yake rada suna a gidan ba ya kuma za a kira shi zo ya sallar gawa turakan ana rada suna shi ne za a ce ga ka ga abin ka to in an zo mutuwa sai a kira shi abin da yake nufi to waɗannan abubuwan sun faru da mu sakamakon ko in kula da mutanen mu suke da shi wanda yake gaya maka Allah ya ce annabi ya ce shige akan wata harkar ka ba ruwanka da shi tarciyar shi wanda muke kwaikwayon muke cewa mu sinna, sabbaka abin da yake shi saboda kyautar sahabbansa gare shi har cikin gida rigima ake nema ai matan manzo suna cewa mu fa aje a ga sahabbai kyautar nan da ake yawan kawo manzo ranar kwanan Aisha abin ya ishe maka ya ba za a kawowa sauran kwanakin ba an ma muna so mu dauka mu gabatarwa da manzon mu ma mu samu albarkas ba sa bayarwa har ai wannan rikicin saboda haka sai yake cewa da su to ai wannan tashin hankali da kuke nema ku yi akai ya za ku yi da abin da Allah ya yi min na wahayi ina tare da Aisha rafa da mayafinta kuma bai taɓa min wahayi ina tar da wata ba rafa da mayafinta shi kuma me za a ce masa Allah ba amsa ce to saboda haka ba dora min in je sahabbai na ce da su za ku kawo sadaka ko za ku kawo kyautar ku ku kawo ranar kwanan Aisha da ba kwanan Aisha ba ruwana da abin da suka Allah ma da yake wahayi ba ruwana da wahayin da ibi a wace rana iya wace rana ce bai ba amma ni da nake zaune da ku ni ne aka ce in zan wa wata wani abu to watan ma mata adalci a tsakanin ku na abin da ni zan yi ne amma abin da zai shigo min daga waje wannan ba na abin sai ku haƙuri da abin da Allah ya hukunta to kaga manzo ana masa wannan ko ba dan ya rasa ba nan ce aka ma mai masa da dutsen Uhudu bantar batar ki zama zinare ya rika bantara yana fitarwa yace a ka ai haka sahabban wannan ya dauko nono ya kawo wannan ya dauko dabino ya kawo wannan ya dauko kaza ya kawo haka suka yi ta yi to amma sai ga musan da tamu a ta bangaren kowa sai ya tsoke bakin aljihunsa amma a shigar gidan rediyo ana cewa da wasu masu hannun jirajirai kuma kowa hannun jinjirin ne da shi a danƙe yake hannunsa ko to haka muke sai ka taka laifinka sai ka hango na wani amma duk wanda zai saka a hanya ya ce maka Allah ya ce annabi ya ce ya hana kansa wasu abubuwa da kai kake zuwa kai dan ice ci rayuwarka ice ci tasa to ba abin a watsar bane to wannan ya jaza wa malamin magabata suka ta irin waɗannan abubuwa aka ta sako abubuwa barci. suna ga sai da haka za a ganin dan dalis ana cewa ga wannan ga wannan amma ba hakan ba kaga cewa to ai ga mutum ka zo ba wanda zai sallar ba wanda zai addu'ar to kuma za ka yi tirs to a ranar tun da za ka sa ranarsa shi ma in aka yi zai dan yi jigo ko an tashi an tafi shi zai dan jira ko za a ce ga na kamala to shi ne abubuwan da suka faɗa kuma su ma sai a musu uzuri dan adam ne an fahimta amma yanzu da karatu ya zo to sai abu abin da karatu ya ce su ma su yi haƙuri kuma Allah zai sama masa mafata in sun tsayo akan ayi wanda yake suna da Allah ba zai basu haka Allah ya samu dace na eh eh kamar yau abin da ya faru da mutum da ta ba saboda kowa jama'a wasu a gaban gawa masu ya hakan shari'a ya ce to ya abin da ya faru yau wajen sallar mai martaba sarki Allah ji kansu da rahama yace shi wajen sallar tasa saboda dandazo da cikowa jama'a wasu ma a gabansa suka kasance gaban limamin ba guri a bayan da za su tsaya baya ya cike sai a gaba suka tsaya sallar su ta yi ko ba saba shari'a ba haka ita kanta ta farla an ce limamin ka ya zama a gabanka ana kyamatar ka wuce gabansa la tuqaddimu bayna yaday llahi wa rasulihi da ake magana cewa wannan a sallah da ba a sallah ba da haka abin yake wanda kuma suka zauna a makwafansa suke yin abin da yake na shugabantar mutane a sallah shi ma ba za a wuce gabansa ba to sai malamai suka ce idan aka samu kai a yanayin larurar da ba gurin da za ka tsaya a bayansa sai dai a gabansa ka tsaya kai sallah ta yi an fahimta to wannan shine abin da ya faru saboda haka a wannan bawan Allah da Allah ya karɓi rayuwarsa babu ko shakka ya yi gudunmawa irin wacce iya yi a addini ya yi fice da cewar in dai an gayyace shi magana sauka alkur'ani ko ba zai je ba zai tura wakilci kuma in dai an gayyace shi ya amsa za shi in Allah da kuka ce tara kafin ta rufa za ku tar da shi a ina da wannan alkawar kuma an shaide shi a abin da ya shafi wato ainihin al'amura na a je masa da rikicin masallaci ko buɗe shi ko makaranta ya tsayi kuma har ayi kuma ɗan adam ba ka rasa shi da kuskure haka Allah yi su dama samfuri uku ne mala'iku ɗa'a tsantsa aljanu barna ta fi yawa mutane yau da daɗi gobe ba daɗi yau a taɓa bin Allah je ba a saba masa to ba za ka iya fitar da wanda yake wannan bangaren ka ɗauke shi ka sa shi a can ba in kai haka ba zai yi ba to da kowa ne ba wanda za ka ɗaga ba ka samu kuskure yanzu muka karanta abin da umar ya waɗanda aka yi masa albashin da aljanna suna raye amma ya yi abin da kuma ya zo yana ta azumi ina ta yanta bayi ina ta sallah ina ta sadaka ko don kada wannan ya zama masa matsala ko to tunda irin su irin su ba su kubuta daga irin wannan ba duk wanda ka ɗaga ma haka to duk sanda bawa irin wannan ta faru da shi to kyautata zato da fatan Allah sa ayyukan kirkinsa sirrin jayi miyagun ayyukansa to in kai haka Allah ya datar falilal hamdu in ma bai hukunta haka ba kai dai a tsakaninka da mahalicci baka shiga huruminsa ba an fahimta ko to kuma dama wanda yake a matsayin irin nasu na shugaba in Allah ya datar da su da abu ɗaya aka karɓa akan al'ummar su ladansa ba ɗaya bane da kai da ni farar hula kamar yadda laifinsu yake da hatsari haka kuma ladan su ma yake da gwabi fiye da na wato ku sai da kamar fatan Allah ya gafarta masa Allah ya datar da shi abubuwan da i zama karɓaɓɓu ne ko sanar da an ga wata da suka rikai da tantanciya ba ƙarama abu bane bibiyar harka abin da ya shafi zakka da hubus su bugoyi baya a tsayar da wannan a aiwatar ba ƙarama abu bane rikicin gona da gona a kawo musu rikicin gadon suwa ne a zo a biya ci har sai an je gare su kuma su shiga magana ta yiwu a samu mafita to duk wannan abin ka kalla ne muna fatan Allah ya yafe shi in ta mu ta zo Allah ya sa mu cika da imani subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk